This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 19, sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauran a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tashar ce kai tsaye ta tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalon, niya da murya arewa. kana masu na'urar kwamfuta suna iya daddangula hausa.com ko kuma sashen hausa.com jama'a assalamu alaikum barkanmu da asuba barkanmu da saduwa da ku a cikin shirinmu na yau alhamis 23 ga watan juli da fatan an waye gari lafiya ladan ibrahim aiwa ne daga nan birnin washington dc tare da ibrahim kalmasi garba da ma sauran abokan aiki ke farin cikin daukan dauniyar kawo muku wannan shiri na wannan lokacin kafin ku ji abin da muke ciki ga kanun labarai kimanin mutane talatin aka hallaka a wasu hare-haren bama-bamai a birnin goma da ke arewansu gabashin najeriya daren jiya laraba sakataren tsaron amurka ash ya faɗi jiya laraba cewa shugabannin saudiya sun bashi tabbacin cewa suna goyon bayan yarjejeniyar da aka cimma da iran sannan 'yan sanda a arewacin afghanistan sun ce wani dan kunar bakin wake bisa babur ya hallaka mutane 19 jiya laraba. To kanun labaran kenan. Bayan labaran duniya za ku cewa bayan bom ɗin da ya tashi da rana a garin Gombe wani kuma ya sake tashi da daren jiya. Tseren eh, kai dare a nan dai nan inda muke zama da an samu gawa ta kai Hawa kuma shugaban hukumar zaɓe ta ƙasa ta Najeriya ta ce za ta inganta ayyukan hukumar zaɓen sai dai jam'iyyar PDP ta ce tana nan kan bakanta sai an sauke ta. we have resolved to stop the agenda of APC to slide Nigeria into one party system and a dictatorship. Sam ba za mu yadda da yadda APC ke yunkurin mai da Najeriya ƙasa mai bin jam'iyyar siyasa ɗaya ba. Sai gwamnan jihar Imo inda wanda ya sa kafa ya fatali da batun rediyo Biafra shi ko gwamnan jihar Nasarawa ya tofa albarkacin bakinsa ne game da ziyarar da so kawo a nan Amurka. Kana muna da shirin domin iyali amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Kimanin mutane talatin aka hallaka wasu kuma da dama suka raunana a wasu fashe-fashen bama-bamai a wasu tasoshin mota a birnin Gombe da ke arewa maso gabashin Najeriya da daren jiya Laraba. Babu wata kungiya da ta ɗau alhakin kai hare-haren nan take, to amma sun yi kama da na Boko Haram, wadda a baya ma ta yi ta auna cunkusassun tasoshin mota da kasuwanni da masallatai da majami'u a munanan hare-haren sarika nokin da ta yi shekaru shida tana kaiwa mutane akalla hamsin suka mutu a wasu tagwayen hare-haren bamabamai a wata kasuwa a wannan birnin ranar juma'ar da ta gabata ƙungiyar boko haram ta daɗa tsanantawa da kuma yawaita hare-haren da take kaiwa tun bayan zaben shugaban najeriya na watan mayu wanda muhammadu buhari ya ci ranar laraba wato ranar talata mr buhari ya gaya ma muryar amurka cewa zuwa ƙarshen wannan watan za a kafa rundunar sojojin gamayyar yaƙi waɗanda za su yaƙi boko haram mr buhari ya ce najeriya ce za ta jagoranci wannan rundunar kuma za a girke sojoji da dama daga ƙasashe makwabtan najeriya a wannan gwabzawar da za a yi da mayakan sa kan haɗakar ta haɗa da ƙasashen chad da niger da najeriya da benin da kuma kamaru sakataren tsaron amurka ash carter ya faɗa jiya laraba cewa shugabannin saduriya sun ba shi tabbacin cewa suna goyon bayan yarjejeniyar nan ta tarihi don taka burki ma shirin nukiliyan iran sakataren na amurka ya gana da sarki salman da ministan tsaron saudiya mohammed bin salman da sauran jami'an birnin a birnin jidda sannan daga baya ya gaya ma manema labarai cewa saudiya na na'am da jituwan da aka cimawa da kasar ta iran jami'an saudiya dai ba su fito fili sun yi na'am ko watsi da wato jituwar da aka cimma ba da iran cikin mako guda tun bayan sanar da yarjejeniyar to amma rahotannin baya-bayan nan na nuna cewa sardiya na tsoron cewa yarjejeniyar za ta kara tasirin iran a yankin gabas ta tsakiya wanda zai dada tayar da jijiyoyin wuya a wannan yankin mai sarkakiya musamman ganin za a ɗage takunkumin tattalin arzikin iran cikin watanni masu zuwa idan rabana ya kai mu wanda hakan zai ba iran din karin samun sukunin kuɗaɗen shiga sakataren tsaron na amurka ya ce damuwar da shugabannin na saudiya suka nuna kan wannan yarjejeniyar kawai ita ce ko shin masu bincike na kasa da kasa za su iya tantance ko iran na mutunta yarjejeniyar da kuma yiwuwar maido da takunkumin muddin da iran da ta saba 'yan sanda a arewacin afghanistan sun ce wani dan kunar bakin wake bisa babur ya halaka mutane 19 ya kuma raunana kusan arba'in jiya laraba a wata cunkusasshiyar kasuwa mataimakin shugaban 'yan sandan lardi baryar barshiyar ya gaya ma manema labarai cewa ga dukkan alamu an auna harin da aka kai gundumar almar da ke lardin faryab ne kan sojoji to amma ya ce akasarin waɗanda abin ya rutsa da su fararen hula ne waɗanda ba su ji ba ba su gani ba kuma ya kyautata zaton adadin mace-macen zai karu kawo yanzu dai babu wanda ya ɗau alhakin kai wannan haran to amma mayakan taliban kan kai hare-hare kan jami'an tsaro a lardin mataimakin shugaban ofishin majalisar ɗinkin duniya da ke afghanistan nicholas haisin ya yi allah wadai da tashin hankalin da cewa wannan mummunan harin da aka kai kan farar hula a kasuwa na nuni da ɗanyen wofinta ran ɗan adam labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na amurya amurka da ke nan birnin washington dc shugaban amurka barack obama ya bayyana farin cikinsa kan murmurewar tattalin arzikin amurka mai nasaba da yankin afirka na yammata da sahara a daidai lokacin da yake harma zuwa kasashen habasha da kenya cikin kwanaki masu zuwa idan allah ya kai mu da yake jawabi da yammacin jiya laraba a wata liyafar da aka shirya a fadar white house wajen rattaba hannu kan yarjejeniyar cinikayyar nahiyar afirka african growth and opportunity act a turance mr obama ya ce duk da kalubalen da afirka ke fuskanta tana da saurin murmurewa da kuma juriya ga ta kuma da fa'idoji da dama da amurka za ta amfana da su a watan jema mr obama ya rattaba hannu kan ta tsawaita yarjejeniyar cinikayyar amurka da nahiyar afirka ta da shekaru goma wadda ta kai shekaru goma sha biyar da kafuwa kuma ta bunkasa cinikayyar amurka da afirka zuwa dala biliyan da uku a bara wanda da kaɗan abubuwan da amurka ta sayar suka ɗara abin wannan adadin to amma kuma amma kuwa da bunƙasar cinikayyar amurka da kasashen afirka na yamma da sahara suna bayan na china ne wanda yanzu ya kai dala biliyan 200 kowace shekara baya ga wanda ake da turai da ta da ya kai dala biliyan 140 fadar shugaban amurka ta white house ta tabbatar jiya laraba cewa gwamnati na matakin karshe na rufe gidan yarin guantanamo bay da ke ƙasar cuba shugaba obama ya ba da muhimmanci ga batun rufe gidan yarin na gabar ruwa mai cike da takaddama bayan da ya hau karagar mulki a shekara ta da tara. to amma sai yunkurin hakan ya yi ta gamuwa da cikas ciki har da kafar ungulu da majalisar tarayyar amurka ta yi ga yunkurin sauyawa fursunoni wuri zuwa gidajen yarin amurka to amma sakataren yaɗa labarai na fadar white house george anis ya faɗi jiya laraba cewa har yanzu batun rufe gidan yarin na guantanamo na kan gaba sannan a hankali dai an yi ta kaurar da fursunoni zuwa yanzu wato ya zuwa yanzu sun kai 116 ne kawai a wurin gidan yari na guantanamo bay wanda tsohuwar gwamnatin george w bush ta kafa bayan harin 11 ga watan satumban shekara 2001 da can ya kunshi fursunonin yaƙi kusan 800 waɗanda aka kama a yaƙin da ta'addanci ministan harkokin wajen cuba bruno rodriguez ya buƙaci a mai da makuba gidan yari na guantanamo bay yayin da ya zo nan birnin washington makon nan hukumar bincike ta fbi ta ce lokaci bai yi ba na sanin ko mutumin nan da ya kashe sojoji biyar a makon jiya a wasu sansanonin soji da ke chattanooga jihar tennessee mai tsatsauran ra'ayin addini ne ko a'a to amma suna da suna masa ganin wanda ya rungumi tsatsauran ra'ayi a nan cikin gida jami'in hukumar ta fbi na musamman l renel hold ya faɗi a wani taron manema labarai jiya laraba cewa hukumomi sun yi imanin cewa muhammad abdulaziz da raɗin kansa ne ya kai hari kan wurin ɗaukan sabbin soji da kuma wata cibiya ta sojojin ruwa a ranar alhamis da ta gabata sojoji hudu ne dai da wani jami'in ninkaya suka mutu sakamakon wannan harin da wannan dan taliki ya kai wani harin bam da aka kai da mota a wata cunkusasshiyar kasuwa da ke birnin bugadaza ya halaka mutane akalla ashirin tare da raunata wasu da dama 'yan sandan iraki sun ce harin bom ɗin wanda aka kai da daren jiya laraba ya bararraka wata unguwar da mazaunan wurin akasari 'yan shi'a ne a babban birnin na iraki babu wata kungiyar da ta ɗau alhakin kai wannan harin take to amma 'yan kungiyar isis da ke iko da sashi mai yawa a arewacin kasar kan auna 'yan shi'a a sassan kasar. ma labaran duniya kenan kuka saurara To bari mu faro takon daga jihar Gombe inda bom na biyu ya ƙara tashi bayan wanda ya tashi da ranar jiya. Kwaron kuma sai da dare sai ga wasu sun sake tashi a wurare daban-daban kuma mutane da dama sun mutu wasu kuma sun ji rauni. Ga dai Abdulwahab Muhammad da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. alkaluma daga hukumomin bada agaji a jihar gombe na bayanin cewa mutane 30 ne suka mutu a yayin da mutane kimanin 500 suka sami raunuka da ake musu jinya a asibitoci daban-daban sanadiyar tashin tagwayen bama-bamai kashi biyu a lokuta daban-daban a tashoshin mota na daɗin kowa da na tashar dukku dukkaninsu a cikin garin gombe hedkwatar fadar jihar gombe ga dai ta bakin wani jami'in bada agaji wurin da aikin da aka saba na tsayawa da agazawa wanda suka jikkata kuma an ɗauki wanda suka jikkata zuwa asibiti a motoci daban-daban wanda wanda suka gyara motocin shi da kuma motocin ambulance na nuna eh, kamar wanda suka jikkata din nan sun kai kamar na a asibitoci kuma mai yiwa daban-daban ne a asibitocin gwamnati guda biyu dai koyi mutum ɗari da biyar wanda suka jikkata eh wanda sauran private private clinic da mutane suka yi kansu aka kai su to su wayannan wanda ɗari da biyar din nan kaman daga wurare biyu inda ba ne suka eh, tashi eh, eh, da wurare biyu ne duka to kaman wanda suka rasa rayukansu ba wanda suka rasa rayukansu akwai mutum talatin farko a kashin daɗin kowa sha bakwai daga tashin da ko ne zamanto mutane talatin yanzu kaman wani hali ake ciki musamman ma ayyukanku na ba da agaji wa jama'a akwai kuna gama da wasu matsaloli? don matsala dai shi ne wasu jini asibiti shi ne babban matsala an samu an kawo mutum ya iso asibiti mana ya yi lozin jini ba kuma jini da za a samu a samu wannan shi ne ake yi amma da shi ake roƙon jama'a su taimaka to suna ba da jini wani wanda ya rasa amininsa sa hadarin bom na tashar duku ya ce a wajen ya ga gawawaki guda goma da idansa wurin masu agajin nema din nan sun zo sun tattara marasa lafiya wadda suka samu ciwo an riga an tafi da su asibitoci daban-daban da kenan cikin garin Gombe. Sannan kuma kamar gawaki an daddebe su an kai su wuraren ajiya kafin gobe Allah kai mu da safe a ga adadin iyawan da suka mutu da kuma wanda za su karasa asibiti ma za a samu. Kai kaga kaman gawa nawa ko kuma kana da bayanin gawaki nawa? tseren eh, kai dare a nan dai nan inda muke zama da akalla an samu gawa ta kai goma yake mun kashi duk a firgice ne ma ko da yake kasan abun da dare ne akwai duhu akwai wanda ma sun mutu a gefe gefe ba a gansu ba a lokaci daya to yanzu kaman yoni yanayi kenan ko da yake na san yanzu lokacin da muke hita da kai an shi shiga gida sai eh, hakika hakika zan kan dai duk mun tattaro gidaje muna gida muke zaune sai dai kuma dai ana cikin alheri abun ba daɗi wallahi to kamar akwai yadda yake ta shafe ka kamar ko yan uwa haka dai eh lallai ne kamar ni kan na inda nan inda muke zama abokanai na gaba daya dai abokanin zaman mu a area da muke zama nan inda gwamnati na farko ya tashi duk gaba daya su da su illa kawai mutum biyu kawai Allah ubangiji ya yi nisan rayuwar su suke da kauna zai sai ne dai sun dan ji ciwo an tafi da su asibiti yanzu ana musu magani. To kamar kana da bayanin yadda wannan bom na shi inda kuke zama wato tashan daɗin kowa a ina ne aka ga ya tashi haka eh shi na farkon akwai wani mai suna mala aminu mai zai da naman ganda irin kan saniya din nan to da yake wuri ne wanda ake hatuwa sosai ana layi ana sayan nama din to anan aka zo aka soka abun ba tare da sanin jama'a ba kuma dai anan abun ya tashi shi kansa mai naman Allah ya masa rasuwa a cikin wannan harka a nasu jawabin kakakin yan sanda GSC Faji Attajiri ya ce bai kai ga samun kididdigar mutanen da hadarin bom din ta rutsa da su ba a lokacin da na yi magana da shi ta tarho abdulhab muhammad mura amurka daga bauchi a najeriya To Allah ya ƙara kare mu. A can ko babban birnin tarayya Abuja, yayin da shugaban hukumar zaɓe na ƙasar ke cewa za ta inganta harkokin hukumar. Ita ko jam'iyyar PDP ta dage ne sai a cire Hajiya Amina Zakari daga wannan mukamin. Ga dai Nasiru Adamu ya da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. mai rikon kwarar hukumar zaben najeriya Amina zakari ta kara fayyace manufofin aikinta da ta ce za ta karfafa amfani da na'urar tantance masu kada kuri'a da yaƙi da waɗanda suke yunkurin magudi a zaɓukan cike gurbi na ɗan majalisar tarayya da za a katsina a watan gobe da zaben gwamnan jihar kogi da bayelsa a watan nuwamba da disambar banan nan amina zakari da ke magana a zauren tara rahotannin zaben da sha biyar na ƙungiyoyi masu zaman kansu ta ce tabbas za a ƙara ganin sauyi aikin hukumar a waɗannan zaɓuka Tuni babbar jam'iyyar adawa ta PDP ta nuna rashin amincewa da nadin zakarin ta yi rikon kwaryar hukumar da nuna gwamnatin APC ta nada ta ne don kwace wa PDP jihohin Kogi da Bayelsa. We have resolved to stop the agenda of APC to slide Nigeria into one party system and a dictatorship. san ba za mu yadda da yadda apc ke yunkurin mai da najeriya ƙasa mai bin jam'iyyar siyasa ɗaya ba in ji kakakin pdp olisa metu wanda ya ce san ma ba za su amince da jagorancin amina zakarin ba inda hakan ke nuna wa imma pdp ta ki shiga zaben ko ko in ta ki samun nasarar ci gaba da mulkin ta idris wada a kogi da siriya ke dixon a bayelsa ta yi watsi da sakamakon zaben Hakimi sun takarar cike gurbi na dan majalisar tarayya daga Katsina ta tsakiya dan APC injiniya Hassan Kabir yar aduwa ya cecceki matsayar ta PDP. Korafe-korafe ne wanda za a kiran su ihu bayan hari saboda Amina Zakari ba ita za ta gudanar da zabe ba INEC ce za ta gudanar da zabe wadda ta kasance tana gudanar da zaɓuɓɓuka baya kuma ina sa ran kadirida da ta hito yanzu ita ke gudanar da zabe ba INEC ba kuma in za a amfani da ita yadda ya kamata ina sa ran ba wai ita INEC ba duk wanda ma ke da wani mugun nufi ba zai samu damar yayi wani abu da ake tari ba zan iya cewa nan kila pdp ta tsorata saboda kayan da ta sha da baya professor atahir jaga ya riga ya yi wannan shimfiɗa wadda da kadiri da kuma yadda ya shirya yadda ake tafiyar da zaɓe yanzu ina sa ran ba wai hajiya amina ba ko ma mutum bai da kyau in ka sa shi ga kujerar bayan da za a yi a yadda ake tafiya yanzu a yi wani magudi hukumar zaben dai ta yi wata sabuwar jam'iyya democratic people's congress register don shiga waɗannan zabukan da ke tafi da hakan sa adadin jam'iyyun siyasa masu rajista a najeriya 29

a cikin To Allah ya kyauta, idan muka dawo nan Amurka kuma amma da batun Najeriya. Mahmud Lalo ne ya tado wa gwamnan jihar Imo Rochas Okorocha da batun matsayin shugabannin kabilar Ibo kan gidan rediyon nan na rediyo Biafra shine sai ya ce da Mahmudin. Gaskiya ba mu san da ita ba. Ina ji da ana fara amma ba san da ita ba. Kuma ba wani mutumin Igbo da yake a bayansa sai dai ka san irin maganan mutane ga suna da wadda ba sun mai nufe su ba suka fara wani abin kuma ba san su ba ba wani ba ya ce wani akwai wani mutum igbo da yake bayan su ba ba mu san kowa yake wani abin ba muna ganin ta kama wani irin kuma kamar magana su kidnapping da magana boko haram haka muna ganin ta kuma yanzu an kai kara ga federal government ncc ma yanzu sun kashe rodion gaba da ba kuma jinsu yanzu Eh, magana dai ina godiya ga federal government da aka shiga cikin magana da zafinta mm-hmm. aka sai da su kaga irin wani abin aka fara haka zai fara samun irin wani halayen da za shiga yawa yanzu ku a matsayin ku na gwamnati kuna wani yunkuri ku ce mutanen ku su yi watsi da wannan gidan rediyo ba ka san ta ba ka san kayanta ba ka san abin da yake ciki ba ina ga maka ba wanda yake ciki magana nan mun faɗa ma mutane su rubuta su ba mu san da su ba don haka kar wani ma ya sa musu wani magana kuma a fara magana ta kamar boko haram ta fara numfashi kuma a kan a shiga wani masala kuma ma yi magana ta magaba daya to madalla sai kuma abokin aikinmu abdulaziz adli toro da ya nemi jin ra'ayin gwamnan jihar nasarawa akan ziyarar da so kawo na amurka shine sai ya ce da abdulaziz din ya allah ya allah na hukar. Allah ni kai ne na roka baro ki ka don ka hoyi ba. Ku jama'a tambaya ke da. Assalamu alaikum barkamu da asuba Grace Alheri Abdi ke fata iyali na lafiya. Bayan shekara ɗaya da wata uku da kuma mako guda da sace 'yan matan sakandaren Chibok. shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya fita fili a ganawa da ya da 'yan Najeriya mazauna Amurka yayin ziyarar aiki ta kwanaki hudu da ta kawo shi nan Amurka cewa gwamnati ba ta san inda 'yan matan suke ko suna nan da rai duka ko kuma halin da suke ciki ba. Sai dai ya jaddada alkawalin da ya yi a lokacin yakin neman zaɓe cewa burin gwamnatin shine ta ceto 'yan matan nan da rai, ya kuma ce idan ta kama gwamnati za ta tattauna da shugabannin kungiyar boko haram amma da sharaɗi guda sai ta tabbatar da shugabannin kungiyar na zahiri shugaba buhari ya ce manufar wannan gwamnatin tarayya a fili take karara muna so a dawo da su domin mu mayar da su ga iyayensu mu sake tsugunar da su a fannin tunaninsu idan ya yiwu a samar da yanayi da za su ci gaba da samun ilimi burin gwamnatin tarayya kenan. mahalarta wannan taron da suka fito daga jihohi kusa da nesa na nan amurka banda waɗanda suka yi takakkiya daga najeriya waɗansu kuma daga birtaniya domin halartar taron sun nemi bayanai daga shugaba buhari kan batutuwa da dama da suka tsone masu ido abu na farko kuma shine batun ceto 'yan matan chibok a cikin hiranmu da amina iliya daga jihar maryland ta fara da bayyana tasirin ziyarar shugaba buhari ta farko a amurka bayan zabensa gaskiya game da zuwan shugaba buhari da farko ina son in ɗan yi tsokaci a kan yanayin gayyatar da aka yi gayyatar dai madan alheri kin sani na sani kowa wanda yake ɗan najeriya yau a najeriya idan har yana son najeriya da gaske yana cikin farin ciki don gayyata ta nuna wata ɗaukaka ce kuma da karɓuwa da muka samu wurin allah don ba ƙaramin abu ba ne ba kowanne shugaban ƙasa ne ake a gayyata zuwa wannan wurin ba musamman ma wanda ya shigo a wurin aiki ba da dadewa ba to alhamdulillahi dai da ganin alamu akwai ci gaba ga dukkan abubuwa a sannan da nake eh, gani game da wannan ziyara na farko dai na san da yawa 'yan najeriya abubuwan da suke tunani ya kasance game da wannan ziyara shine na farko a batun kwato kudaden nan da aka sace mana wa'inda wa'inda suka yi aiki akasari suka sata suka kai bankunan waje wasu ma sun aje a cikin gida na ji kwanaki america ta ɗaya magana a kai ta ce za su taimaka wurin gano wa'annan kuɗaɗe an yi ɓanna da yawa ya kamata su taimaka mana kamar yadda suka faɗa ɗin a samo mana wa'annan kuɗaɗen a dawo da su gida don akasari ina gaya miki wani kuɗin mutum guda ma da ya sata idan aka raba shi a najeriya da yawan mutane za su san cewa yanayi ya canza. To idan aka yi wannan gudunmawa gaskiya ba ƙaramin ci gaba za a kawo ba. Sannan na biyu abin da muke kuma tunani game da wannan ziyara shine babban abin da ke matsala a Najeriya shine batun 'yan Boko Haram wato wa'yanan rikice-rikicen da ake samu. Sanin kowa ne an samu ɓarewar rayuka da yawa banda barewar rayuka mutane da yawa sun shiga cikin wani yanayi masu gudun hijira da makamantansu wasu sun samu dawa wasu kuma har yanzu ba su dawo ba wa'yansu ma wa'yanda suka dawo din suna cikin halin kagani yi har yanzu to muna roƙo muna fata kamar yadda suka yi alkawali za su taimaka su taimaka kuma mun san da cewa shi shugaba buhari kamar yadda ya yi alkawali tun lokacin da yake kamfen cewa yana cikin abubuwan da zai zama cikin priorities ɗin shi da zai yi kuma mun ga ya taka rawar gani yana kokari ya je akasari 'yan kasashe da dama wurin fafutuka dai a kawo ƙarshen wannan abun da yake har yanzu dai akwai hare-haren da ake kaiwa abun na cikin yanayi amma yana iya nashi kokari haka kuma muna zaton ya gabatar da wannan uh, ah, ishu din a nan amerika su taimaka uh, yadda suka yi alkawali su taimaka a kawo ƙarshen uh, wannan matsala sannan kuma abin da muke tunanin ya kamata ya gabatar a nan wannan ziyara nashi shine kawo ƙarshen matsalar wutar lantarki wannan matsalar wutar lantarki ya zama babban abu ne a najeriya don yanzu najeriya ni ina kallon ta kamar yanzu muke tasowa don gaskiya kamar yadda aka ce sleeping giant mun yi baccin da gaske yanzu ne muke tasowa a mawuyacin abu ne ke ƙasa mai suna irin najeriya a ce babu wutar lantarki to wutar lantarki rashin ta ta kawo matsaloli da yawa ta kawo talauci don akwai mutanen da da yawa a cikin a ce yau akwai wutar lantarki wallahi ina ga miki ko da ba su samu aikin gwamnati ba suna iya ci da kansu suna iya yin yan kasuwancin su da sauransu su taimaka ma to rashin wutar lantarki na ta zama matsala sosai su taimaka mana don ga kamar abin yi wuya mutanen Najeriya su gyara da kansu to idan za su ka taimake mu a wannan muna tunanin zai kawo zai taimaka ma kasanmu Najeriya ga baki daya. Yawa to ya kike ganin wannan dama kuma da shi shugaban kasa ya bayar na ganawa da 'yan Najeriya. To wannan dandalin gaskiya yana da kyau don waɗanda ke da matsaloli kin san idan kana zama a waje ba ko ni ne yake daidai ba ko dai ina kake dai akwai 'yan matsalolin da ke nan to wannan dandalin zai ba da damar a faɗa ma shi shugaba Muhammadu Buhari abubuwan da matsalolin da ake fama da su da kuma abubuwan da ya kamata a yi wanda idan matasa suka koma gida ba za su taɓarɓare ba za su samu abin yi kuma za su samu ci gaba a rayuwa kuma har su ba da himma. su ba da nasu contribution ga ƙasa don ta samu ɗaukaka. Eh, wato ɗaya daga cikin matsalolin da suka zama sanadin tashe-tashen hankali da ake fama da su musamman da arewacin Najeriya har gwamnatin Amurka ma na ɗaya daga cikin waɗanda suke da ra'ayin cewa rashin aikin yi zaman kashe wando tsakanin matasa shine dalilin wannan tashe-tashen hankali. To yanzu ga shugaba Buhari me kike gani ya kamata ya yi domin shawo kan wannan matsalan a fannin matasa? yawa ai wannan magana da kika yi ko tana da amfani sosai madan alheri. To sai dai kash lokaci ya yi halin nasa ban katse miki hanzari ba. Za mu ji abin da ya sa Amina take ganin mahimmancin wannan tambaya a mako mai zuwa idan Allah ya nuna mana. Yanzu dai a madadin Amina Iliya 'yan Najeriya daga jihar Maryland da ke tsokaci kan ziyarar shugaba Muhammadu Buhari a nan Amurka. da kuma Chubahiro ne da ya daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya. To kada a shagala har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Yanzu kuma agogo ya ce karfe 1 da minti 10 da minti 27. Ga shirinmu na karshe wato labarai amma a takaice. kimanin mutane talatin aka hallaka wasu kuma da dama suka raunana a wasu fashe-fashen bamai a wasu tasoshin mota a birnin gombe da ke arewa maso gabashin najeriya da daren jiya laraba sakataren tsaron amurka ash kata ya faɗi jiya laraba cewa shugabannin saudiya sun ba shi tabbacin cewa suna goyon bayan yarjejeniyar nan ta tarihi na taka birki ma shirin nukiliyar iran sakataren tsaron na amurka ya gana da sarki salman da ministan tsaron saudiya muhammad bin salman da sauran jami'ai a birnin jadda sannan daga baya ya gana da manema labarai yana ci musu saudiya ta yi na'am da jituwar da aka cimma da iran ɗin yan sanda arewacin afghanistan sun ce wani ɗan ƙunar bakin wake bisa babur ya halaka mutane sha tara ya kuma raunata kusan arba'in jiya laraba a wata cunkusasshiyar kasuwa shugaban amurka barack obama ya bayyana farin cikinsa kan murmurewar tattalin arzikin amurka mai nasaba da yankin afirka na yamma da sahara a daidai lokacin da yake harmar zuwa kasashen habasha da kenya cikin kwanaki masu zuwa to ma da takaitattun labaran ne kuma muka kawo karshen shirinmu na yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman shi ibrahim ka almasi garba da ya taya ni gabatarwa sai cuba hiro ne da ya ba da umarni da injiniyan mu na wannan lokaci wato injiniya ibrahim ni ladan ibrahim aiwa ke cewa sai wani anjima mu dawo muku da shirin hantsi. thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.